الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساتي صدوى يوم 25 ga watan safar 1443 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma daidai da yau ne ne oh, uku ba uku ga watan Oktoba 2021 za mu ci gaba da karatu a cikin littafi Zahiratu, ظاهرة ضعف الإيمان الأسباب المظاهر العلاج نا الشيخ Muhammadu بن صالح المنجي a karatunmu na karshe muna cikin bayani akan hanyoyi da mutum zai iya magance matsalan rauni imani inda muka karanta abu na karshe da muka karanta shine bayani da malam ya fara yi akan abin da ya shafi wato inda yake wa min al-asbab allati tuqawwi al-iman al-istikthar min al-a'mal as-salihah yana daga cikin hanyoyi da mutum zai bi wajen karfafa imani a zuciyarsa shine ya yawaita ayyukan alkhairi yawaita ayyuka nagari sai kuma yazo yake mana abin da ya shafi ayyuka nagari akwai dan su abubuwa da ya kamata mutum ya lura da su abu na farko sai yace al-musara'atu ilaiha ya kamata mutum ya gaggauta zuwa ga aikata aiki na alkhairi karka jinkirta sai yace al-istimraru alaiha abu na biyu shine mutum ya dawwama akan aikin alkhairi in ka fara aiki da ci gaba da yi kullu karka fara yau gobe ka yanke sannan kuma abu na gaba ce al-ijtihadu fiha sai ya dinga yin kokari a cikin aikin sannan kuma yazo yace adamul imlalin nafs kada ka gajiyar da kanka kada ka kosar da kanka a aikin alkhairi ina ganin wannan shi na abu na karshe da muka yi bayana kai za mu tashi daga abu na gaba wanda ya shafi aikin alkhairi daga cikin awa da ya kamata mu lura da su ga mai da ayyukan alkhairi shine inda malam ce istidraku ma fata minha ne mutum ya riski abun da ya kubuce masa wato idan ka saba aikata wani aiki kullum kana yi sai wani lallura ya sa baka samu ka aikata ba to daga baya ka yi kokari ka rike wannan abun da ya wuce ka idan misali mutum ya ya ya wajabta ma kansa ya daura ma kansa ba da sadaka ga darul ulum misali ya ce kowane wata ina karbi albashi na zan ba da dubu daya sadaka fi sabilillah a sa a cikin asusun darul ulum ana gudanar da ayyukan dawa da su sai wani watan ya zo saboda uziri lallura ya kasa ba da wannan dubu daya din to idan wani watan ya zo sai ya kokare ya bada nawa sai ya bada dubu biyu kagan ya riske abin da ya wuce Wannan shi wannan shine istidraku ma fata hawa. ka riske abin da ya kubuce maka a ciki to kowane aikin alkhairi haka ake so inda ka riga ka sanya ma kanka wannan aikin kullu kana yi duk zanda baka yi ba to yi kokari ka mayar da abin da ya wuce ka yace fa an Umar bin Khattab an karbo hadisi daga Umar bin Khattab radiyallahu anhu Allah ya karama masa yarda anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man nama an hizbihi min al-layl duk wanda yayi bacci da ya karanta abin da ya saba karantawa ba cikin dare na alqur'ani aw an shay'in minhu ko kuma ya bar wani abu daga ciki ya saba karanta izifi biyar sai wata rana ya gaji ya karanta izifi uku ina fata muka ne yace fa fi ma baina salati al-fajr wa salati adh-dhuhr sai ya zo ya yi wannan karatun ya karanta shi a cikin a lokacin da ke tsakanin sallan asubahi zuwa sallan azab asali cikin dare kamata ya karanta amma ya yi bacci bai karanta ba to da safe sai ya kokara ya karanta tsakanin sallan asubahi zuwa sallan azhar ya karanta shi manzo da ce kutiba lahu ka annama qara'ahu min al-layl za ba shi lada kamar ya karanta su ne a cikin dare ina ba ta mu gane kagan kenan bai ce tun da na yi bacci ban yi wa ba to shi na sai gobe a ya yi kokari ya riski wannan abin da ya wuce shi wannan yana nuna mana cewa mai abu na farko yana nuna mana cewa karatu a cikin dare ya fi lada akan karatu da rana ina fata mun gane shi yasa Allah subhanahu wataala ya ya kodaita da manza Allah ya dinga yin karatu a cikin dare bal ya wajabta masa yace masa wa min al-layli fatahajjaj bihi daga cikin dare kai tahajjud da shi da menene aidan al-qur'ani a cikin sautin muzammil yace masa mene ya ayyuhal muzammil qum min layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi sai yace masa mene warattil alqur'ana tartila mana idan dinga yin karatu a cikin dare saboda haka karatun dare yana da lada fiye da karatu da rana sannan kuma duk sanda mutum ya rasa wani abu na karatu ta ta yi kokari ya riske shi yace wa an aisha ta an aisha an anha an sabo hadisi kuma daga aisha Allah ya kara masa yarda kala tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza salla salatan tace manzo Allah ya kasance idan ya sallaci wata sallah dawama alaiha to yakan yi kokari ya dawama a kanta. inda ya fara wani nafila to kullu zai dinga aikatawa wa kana idza fatahu alqiyam min al-layl kuma ya kasance idan sayuwan dare ya kubuce masa bai yi ba me yasa galabathu ainahu bi naumi idanunsa sun rinjaye shi da bacci ya gaji yayi bacci aw waj'un ko kuma yana cikin rashin lafiya yana cikin ciwo shi hana shi tashin dare yace salla tay asharata raka'atan min an-nahar to sai yi kokari tunda da yana da dare ba da rana sai zai kokari ya aika yayi sallan nafila raka 12 da rana ina fata mu gane saboda me galibi da dare raka daya yake yi witiri to amma ai babu witiri da rana saboda haka sai yayi kokari yayi raka biyu. wannan raka biyu ba wai lokaci daya bane yake yin su yana rarraba su ne sai yayi kokari da safe zai rakatayn fijr raka biyu kafin sallar asubahi sa'annan kuma da azar zai raka hudu kafin sallar azar raka biyu bayan sallar azar. ya zama nawa kenan duka takwas yawa sannan kuma kafin sallar lasar sai raka biyu ya zama goma sannan bayan sallar magriba sai ya raka biyu kuma sai zama to raka goma sha biyu a cikin ranar ce wa lamma ra'athu Umu salama radiyallahu ah. ah, ya ce wa fi riwaya a wata riwaya na wannan hadisin kana iza na min al ya kasance idan ya yi bacci da dare umari da ko kuma ya yi rashin lafiya bai yi sallar dare ba salla min an-nahari ashirata raka, da sai yi sallar raka goma sha biyu da rana walamma ra'atu ummu salama radiyallahu anhu radiyallahu anha a lokacin da matan shi ummu salama ta ganshi yusalli raka'atayn ba'da al-asr ta ganshi yana sallar raka'a biyu bayan sallar al-asr alhali kuma ba yin nafila bayan sallar al-asr ko ba haka bane sai ta ganshi yana sallan raka'a biyu a gida ba masallaci ba a gida ne yana sallar raka'a biyu bayan sallar al-asr wa sa'alatu sai ta tambaye shi ajabaha manzala ya bata amsa alayhi salatu "Salam bi qawli yace mata ya yabnata abi umayya ya kai ya ke yar eh, yar eh, abi umayya sa'alti an rak'atayn ba'da al-asr kin tambaye ni game da raka'a biyu bayan salar al-asr yace wa innahu atani nasu min abdul qais abinda yasa shine wadansu mutane ne daga cikin kabilan abdul qais sun zo wuri na fashagaluni an rak'atayn allatayn ba'da dhuhr sai suka shagaltar da ni bayin sallan raka biyu da nike yi bayan sallar azar ba yake fahuma hatan su ne waɗannan yanzu da na aikata ina ba ta gani saboda haka kagan tun da ya saba kafin sallar azar yana raka hudu bayan sallar azar yana raka biyu sai ya samu baki bai yi ba bayan sallar azhar to sai yi kokari ya riki wannan abun da ya wuce shi ya je yayi ta wannan sallar bayan sallar lasar a cikin gida bai yi a masallaci ba dan kada ya rikitar da mutane saboda dama ya riga ya sanar da su ba a yin sallar nafila bayan sallar lasar bayin nafila kafin al'asar? a cikin wani la idan la don lasa na cikin saboda mai duk nafila da za ka yi bayan sallan isha'i ba sallan na rana ba ne ya zama sallan dare ta fahimci ba ne na ne ya kare daga faduwar rana karan da zara sallar magari ba to yini ya kare duk wani abu kuma bayan wannan ya shiga cikin sallar dare ina fata mun gani sai sai ce wa kana yace wa kana idza arba'an kuma ya kasance idan bai salla raka hudu ba kabla zo kafin sallar za. fa sallahunna ba'dahu sai ya kokari yi sallah raka hudu bayan sallah azhar asali kafin sallah azhar raka hudu bayan sallah azhar raka biyu to amma idan misali yayi lati bai zo masallaci da wuri ba ya zo an tara sallah misali to bai yi sallah raka hudu ba to bayan sallah azhar sai ya yi kokari a maimako yi biyu sai ya yi guda hudu na'am wakana kana idza fatahu al arba qabla dhuhr sallaha ba'da dhuhr shine dai bayan da muka yanzu nan yace fa hadhihi al ahadith wadannan hadisan da muka karanta tadullu ala qada'i sunan ar rawatib suna nuna cewa ana rama nafilin wato ah, sallolin nafila ana rama sallolin nafila وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في صومه شعبان أكثر من غيره ثلاث معاني يتي ابن القيم الله يا يا ya ambata game da azumin manzo Allah a watan Sha'ban da yake yi fiye da sauran watanni manzo Allah sallallahu watan Sha'ban yana yin azumi da yawa fiye da sauran watanni Ibn Qayyim ya ambaci hikimomi guda uku da yasa manzo Allah yake yin haka awwaluha daga cikin hikimomin da Ibn Qayyim ya ambata na farko shine yace annahu kana yasumu salasata ayyamin min kulli shahr manzo Allah ya kasance yana yin azumi kwana uku a kowane wata فربما شغل عن الصيام أشهرا فميوا يشغلتو يبر أزمي نا أن وتنين فجمع ذلك في شعبان سيزي تتراسو ييسو أتني وتن شعبان ليدركه قبل الصيام الفرق ai a ramadan domin ya abin da ya wuce shi kafin sallan azumin farilla wanda shine ramadan bi tunda ya saba yana yin azumi wata kwana uku ko ne wata idan ya bar misali wata biyu uku hudu bai yi ba to a shaban sai ya yi kokari ya yi su gaba daya ya tattara su ya yi su a cikin shaban domin ya zama to ya riga ya riski abin da ya wuce shi kafin azumin farilla wanda shine ramadan wannan fahimta ne na ibnu kayyim ina fata mun gane fahimta ne na ibnu kayyim me yasa ne ce haka saboda ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi kara me yasa yake yawaita azumi a watan sha'ban ya bada dalilinsa ina fata magana a cikin hadisin Usama bin zai da ya tambaye shi yace na ganka kana azumi a cikin watan Shaban sama da yadda kake yi a tsaron watanni me yasa manzo ne yace wannan watan mutane da yawa suna gafala a cikin ta kuma shine watan da ake daga ayyukan bayi zuwa ga ubangiji mana ayyukan shekara ana daga ayyukan sati a yaushe ranar alamis yawa ayyukan sati ana daga su zuwa sama a alamis sannan kuma ayyukan shekara ana daga su a cikin watan shaban sai yace ko usibbu an yurfa an turfa an yurfa amali wa ana sahi sahi ina na na na ina so ya zama to in za daga ayyuka na ya zama to ina cikin azumi so raka wannan shine hikiman da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawaita azumi a cikin watan shaban wannan Allah kuma wannan da Ibn kayyim ya ambata shi ma yana ciki wallahu ta'ala alam sai ce wa kana sallallahu alaihi wasallam ya takiful al-ashr al-awakhir min ramadan haka na kuma zala ya kasance yana yin itikaf a goman karshe a watan ramadan falamma fatahu al-itikaf maratan to wani lokaci da wannan itikaf da ya saba ya kubuce masa li arid safar saboda uzurin tafiya itakafa fil am al-muqbil 20 yawman da shekara ta zagayo sai itikafi kwana 20 domin ya riki goman da ya wuce shi a wancan shekara yana fatan gani yana waɗannan duka suna nuna cewa duk sanda da mutum ya saba aikata wani aiki to idan ya kubuce masa to yayi kokari ya rike shi kar ya bar shi kawai ya tafi a haka sai abu na gaba da ya kamata mu lura shi game da ayyuka alkhairi shine raja'ul qabul ma al khawfi min adam al qabul shine mutum ya dinga fata Allah zai karba masa tare da jin tsoro kada Allah bai karba ba wannan shine halin da mumini ya kamata ya kasance mumini baya alfahari da ayyukansa tsoro yake ji mai yiwa ma ba karba ba kullum cikin tsoro yake yace wa badal ijtihad bayan mutum ya yi kokari fi fa'at wajen aikata ayyukan biyayya yan al-khawf min raddiha ala sahiba ya kamata mutum ya ji tsoro kada a maimaka mai masa wannan aiki an Aisha radiyallahu anha qalat an karbo hadisi daga Aisha Allah ya karanta yarda qalat tace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-aya na tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da wannan aya wace aya wallazina yuhtuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun Allah ya ce wadanda suke bada abinda suke bayarwa ko kuma mutum wadanda suke aikata abinda suke aikatawa wa qulubuhum wajilatun alhali zukatansu na cikin firgita suna aikata abin da suke aikatawa cikin tsoro kenan qalat aisha aisha sace da manzo Allah wa Allah ke nufi da wannan magana humul ladina yashrabuna al-khamr wa yatrukun shin sune wadanda suke shan giya kuma suna sata ana mutum yana shan giya kuma yana tsoron haduwa da Allah ko kuma yana sata kuma yana tsoron haduwa da Allah shine abin da ake nufi da wannan ayan qala manzo Allah ce la yabnati siddiq manzo Allah ce a'a yake yar siddiq walakinnahum allazina yasumun a'a sune wadanda suke azumi wa yusallun kuma suna sallah wa yatasaddaqun kuma suna ba da sarka wa hum yakhafuna an la yuqbala minhum duk da haka kuma suna tsoro kada ya zama to ba karba musu ba yace ulaika allazina yusari'una fil khairat wadancan sune masu gaggawa zuwa ga aikin alkhairi saboda mai yana tsoro mai yawa wannan da ya yi ba karba ba to kullum yana cikin kokar ya yi ya kara to wannan shine halin mumini mumini baya alfahari da aikinsa yace wa kala abu darda haka na kuma abu darda radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda yana cewa la an kana anna Allah qad taqabbala minni salatan wahidatan na samu sakankan cewa na samu yakini cewa Allah ya karba mini sallah guda daya ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha na fi son wannan sama da duniya daga kuma da kuma abin da ke cikin ka inna allaha yaqul me yasa yace saboda Allah subhanahu ta'ala yana cewa inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin Allah kawai Allah yana karba ne daga wurin daga wurin masu takawa kenan in har ina da yakini idan aka tabbatar min da cewa an karba aiki na me hakan yake nunawa yana nuna cewa ni ma ina daga cikin al-muttaqin kenan ina cikin masu takawa amma idan ba ni da tabbas an karba kenan ba ni da tabbas ina daga cikin almuttaqun ina fata mu gani to ka kaga sahabi ma kenan wanda Allah subhanahu wataala ya shaida masa cikin alqur'ani yace radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi sahabbai ne fa kawai kamar da nake yawan gama fada mana sahabbai ne kawai Allah subhanahu wataala ya tabbatar da imani a zukatansu banda sahabbai babu wanda muke da tabbas imani da ke zuciyansa, imani ne na gaske idan muka ga mutum yanzu nan yana zuwa yawaita zuwa masallaci yana yawaita azumi yana yawaita bada sadaka me yiwa duka ba saboda Allah yake yi ba ba mu da tabbas sahabi ne kawai Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana cewa e akwai imani a zuciyarsa ina fata mun banda su babu wanda ya samu wannan falalan Allah ya ce fa'alima ma fi qulubihim fa an saki na alaihim Allah ya san abin da ke cikin zukatansu sai ya saukar da natsuwa a ciki idan ya san cewa akwai imani a ciki ina ba ta magana to amma duk da haka dubi tawazu na sahabbai duk da haka suna suna tsoro suna kokari wajen aikata aikin alkhairi yaje wa min sifatil mu'minin yana daga cikin sifofin mu'minai ihtikarun nafs amama alwajib min haqqi Allah ta'ala shine wato mutum ya rena kansa a gaban abin da yake wajibi na haƙƙin Allah a kansa qala Nabi Sarasulam, yana cewa law anna rajulan da mutum jarro ala yi za a dinga jan shi a kasa bisa ga fiskansa a kwatan da shi a kan fiskansa a kasa ana jan fiskansa a kasa min wuli wulida daga ranar da aka haife shi ila yau mi yamus har zuwa ranar da zai mutu haraman yana cikin sufa mana daga ran da aka haife shi har zuwa sanda ya sufa ya mutu ana jan shi bisa ga fiskansa a kasa duk wanda me yasa yana yi yana yi ne fi marzatillah dan yana neman yarda Allah azza wa jalla la hakarahu yawm al da sai ya rena wannan aiki a ranar tashin kiyawa in ya zo gaban Allah aka nuna masa ladan wannan abun da yayi yi abun da ya cancanta aka bashi ya kuma gan saura abubuwan da ke wajibi a kansa na haƙƙin Allah a kansa sai ya rena wannan aikin da ya aikata saboda haka mana ce faman arafa Allah wa arafa nafs duk wanda ya san Allah hakikanin sani wa arafa nafs kuma ya san kansa ya tabayyana lahu annama ma'ahu min al zai gane cewa abin da yake tare da shi na jari na aikinsa la yadfi ba zai isa ba walau ja'a bi amali sakane ko da zai zo a ranar tashi kiyama da ayyukan mutane ga baki da mutane da aljannu a sakane wa inna ma yakbalahu subhanahu wa ta'ala bi karamihi kawai Allah yana karba aiki ne saboda karamcin Allah subhanahu wa ta'ala wa judihi da kuma kyautansa wa tafaddulihi da kuma falalansa wa yusibu alayhi haka nan kuma Allah yana ba da lada ne akan aiki bi karamihi saboda karamcin Allah wa judihi da kyautansa wa tafaddulihi da kuma falalansa saboda ka duk abin da mutum zai aikata na aikin alkhairi ba zai iya cika hakkin Allah da ke kansa ba shi yasa Allah yake kalla lamma yaqdi ma amara Allah yake a'a bai gama aikata abin da Allah ya umurce shi da shi ba har ya mutu ba za ka iya gama aikin da ba za ka iya bada hakkin Allah da ke kanka ba shi yasa manzo Allah yake babu wanda aikinsa zai iya shigar da shi aljanna sahabai suka ce har da kai yace har da ne illa an yataka illa an madani Allah bi rahmati sai da Allah ya rufe ni da da da da rahmansa saka mumini baya alfahari da aikin da sa duk sanda ka gan mutum yana alfahari da aikin sa yana cewa shi yana da istighfari dubu kaza a kasa yana da wane ne yana da wane wannan jahili ne bai san girman Allah ba bai kuma san kaskancin duniya da abin da ke cikinta a gaban Allah ba Allah manzon kuma yana cewa لو, أن لو كانت الدنيا تعدل تعدل جناح البعوضة لما سقى الله كافر شربة الماء دا دنيا دا duniya ta kai kiman fikafikin soro da Allah subhanahu ba zai shahar da kafirin ruwa ba a cikin duniya amma duniya ba komai bana wurin Allah subhanahu banza ne shi yasa Allah ya bar mutane da mumini da kafiri kowa yana cin amfani rahma Allah cikin saboda haka ya kamata mutum ya gane wato kaskancinsa a gaban Allah ya kuma gane girman ubangiji subhanahu wa ta'ala. sai abu na gaba daga cikin abubuwan da ke karfafa imani a cikin zuciyar mutum shine ne tanwi'ul ibada shine mutum ya dinga aikata ayyukan ibada daban-daban ka aikata wannan ka aikata wancan kai azumi kai sallah kai sadaka kai haji kai wane ne kai kai biyayya ga iyaye mana ka dinga nau'anta ka dinga bambanta ayyukan alkhairi kai ayyuka daban-daban yace min rahmatillah yana daga cikin rahama Allah subhanahu wataala wa hikmati da kuma hikimarsa an nawwa alaina al shine ya bambanta mana ayyukan ibada abubuwa daban-daban fa faminha daga cikin wadannan ayyuka ma yakunu ma yakunu bihi ma Eh, ma yakunu bil badan kafala daga cikin ayyuka akwai ayyukan da ake aikatawa da jiki kamar sallah sallah baka bukatar kudi kafin kai sallah wa minha ma yakunu bil mal daga cikin ayyuka kuma akwai wanda ana yin sa ne da kudi ka zakat kamar zakat sai mai kudi zai bada zakat wa minha ma yakunu bihi ma ma'an daga cikin kuma akwai wanda kana ana aikata shi ne da jiki da kuma da dukiya kamar mai itikal hajj kamar aikin hajji kagan aikin hajji akwai ciyar da dukiya ciki sannan kuma akwai aikin gangan jiki a ciki ce wa minha ma huwa bil lisan daga cikin akwai aiki da ake yi da harshe ka zikir kama zikiri wa du'a da kuma addu'a wa hatta annau alwahid al har nau'i guda daya ma zaka samu yankasmu ila fara'id zaka samu ya rabu kashi kashi akwai farilla a ciki wa sunan akwai sunnoni a ciki wa sunan mustahabba akwai kuma sunoni na mustahabi a ciki wal fara'idu tatanawwa'u wa kadhalika sunan farillai su ma daban-daban ne kamar yadda sunoni suma daban-daban ne yace misali as-salatu salla fiha rawati sintai asharata raka akwai nafilfili raka goma sha biyu fil yawm a rana wa minha ma huwa aqallu manzilatan daga ciki wadannan nafilfili kuma akwai wanda matsayinsa yana kasa da wannan manan darajansa yana kasa da wannan kamar me kan arba'a kabla al kamar mutum ya sallah raka hudu kafin sallar la'asar. wa salatu duha haka kuma sallan wa duha wa minha ma huwa a'la daga cikin kuma akwai wanda darajansa kuma yana sama da haka kamar me yake ka salatu lai kamar sallan dare wa hiya kayfiyat muta'addida ita sallan dare kuma yanda ake yin ta ta sha bamban akwai yanda eh, wato nau'in ta daban-daban ne minha masna masna ana yin sallan dare ana raka biyu biyu kai raka biyu kai sallama kai raka biyu kai sallama kai raka biyu kai sallama har zuwa sanda zaka gaji ka cika da wikiri au arba thumma arba ko kuma kai raka hudu sannan kuma kai raka hudu thumma yutir sannan kuma kai witiri wa minha khamsun ko kuma kai sallah raka biyar a jere aw sab'un ko kuma raka biyar raka bakwai a jire? aw tis'un ko kuma raka tara a jire? bi tashahhud wahid da tahiyya guda daya mun gane wannan na'am na'am duka ya halalta duka ya halalta yace wa hakaza man yatatabba'u al-ibadat haka kuma duk wanda ya bibiyi ayyukan ibada ya ji tanwi'an aziman zai gan cewa akwai bambanci suna nan daban-daban da yawa fil adat a cikin adadin su wal da kuma lokutan su wal da kuma yanda ake yin su wasu sifa da kuma sifofin su wal da kuma hukunce hukuncen su duka daban-daban ke wala alla min al hikma menene hikiman haka yace me yiwa hikiman haka fi zalika shine ne Allah tamallu shi shine kada mutun ya gaji kada ran mutum ya kosa wa yastamiru at tajaddud ya zama ta kullu zai dinga sabanta zai dinga samu kamar yana yin aiki sabo ne ثم إن النفوس ليست متماثلة في انجذابها وإمكاناتها sannan kuma rayukan mutane ba daya suke ba wajen abin da yake jansu zuwa ga aiki da kuma kuduransu karfinsu wani abin da zai jawo hankalinsa ba shi zai jawo hankali wani ba wani mai yiwa azumi ne yake jan hankalinsa yana da karfin azumi litini da alami wani kuma mai yiwa bai zai iya ba wani kila abin da aka sauwake masa shine karatun alkur'ani wani kuma kila abinda aka sauwake masa shine kiyamun layl wani abinda aka sauwake masa shine sadaka yana da zuciyan bayarwa sura kowa da abinda yake jan hankalinsa da kuma abinda yake da kudura akan yi yace wa qad tansalzu ba'd an-nufus fil qiyam bi ibadat akthar min ghayriha mai yiwa wasu rayuka za su ji dadi aikata wasu ibadu sama da wasu wanancinta wa subhanallazi ja'ala abwabil janna ala ala anwa'il ibadat ita sarki ya tabbata ga ubangiji wanda ya sanya kofofin aljanna daban-daban suke bisa ga daban-daban zuwa ga bisa ga ayyuka daban-daban kama da fi hadisi abi hurairah kamar da yazo cikin hadisi abu hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala cewa manzo sallallahu alaihi yana cewa man anfaqa zawjayn fi sabilillah duk wanda ya ciyar da nau'i biyu na dukiya fi sabilillah saboda Allah zauje a nan ba ana nufin mata da miji ba man anfaka zauje duk wanda ya ciyar da nau'i biyu na dukiya misali ka ba mutum abinci ka kara masa da kudi ka gane kagan kayi sadaka da abinci kayi sadaka da kudi wannan shi abin da ake nufi da anfaka zauje ko kuma ka bada ka bada kyautan dala da naira a ka ba da kyautar nau'i biyu na kudi sauraka duk wanda ya ba da kyauta wanda ya ciyar da nau'i biyu na abubuwa fi sabilillah yayi ne fi sabilillah saboda Allah nujiya min abwabil janna za a kira shi daga kofofin aljanna ranar tashin kiyama za ce masa ya abdullah ya kai bawan Allah haza khairun wannan abin da ka aikata alkhairi ne gare ka faman kana min ahli salah du'iya min babi salah duk wanda ya kasance daga cikin masu sallah masu yawaita sallah za a kira shi daga kofar sallah wa man kana min ahli jihad duk wanda ya kasance daga cikin masu yawaita jihadi du'iya min babi jihad shi kuma za a kira shi daga kofar jihadi wa man kana min ahli siyam wanda kuma ya kasance daga cikin masu yawata azumi du'iya min babir rayyan za a kira shi daga kofa da aka kira ar-rayyan wa man kana min ahli sadaqa wanda ya kasance daga cikin masu yawaitan sadaka du'ayya min babu sadaka shi kuma za a kira shi daga kofan sadaka wal maqsud abinda ake nufi da wannan hadisi al muftiruna min ashabin nawafil fi kulli ibada masu yawaita nafil fili a cikin kowane ibada me yasa yace haka yace amal fara'id fala budda min hadhihi al jami' amma abin da ya shafi farilla ai kowa dole sai ya aikata ko ba ka bane to ka da mutane gabaki da su za su takaita akan farilla kowa zai zo bracket ne ko ba ka bane yawa ko ka ta yaya zamu wuce juna a daraja ta fiskan yawan ta nafila ko ba ka bane wannan zai fi wannan aikata nafil filin azumi ko ba ka wani wannan zai fi wannan aikata na fi mitilin sallah wannan zai fi wannan ba da sadaka banda sadakar da ke wajibi wato zaka idan mutum na da hali saboda haka da haka shine zai zai zama to mutum ya ya wuce dan wansa amma aikin farilla wannan kuma kowa sai yayi wa qala sallallahu alaihi wasallam haka kuma Allah manzo sallallahu alaihi yana cewa alwalidu awsatu abwabil janna uba shine mafin alkhairi kofofin aljanna mana hanyar biyayya ga uba shine mafi alkhairi hanya zuwa ga aljanna ai birrul walde ma'ana biyayya ga iyaye saboda haka idan mutum na son aljanna to ya kamata ya kyauta sama iyayensa duk sanda mutum ya zama to baya kyauta sama iyayensa to wannan ya kama hanya zuwa ga wuta saboda me ya kamata mutum ya sani iyaye suna da haƙƙi babba akan yaransu uwa da uba kuma duk abin da kome za ka yi ka kyautata musu ba za ka iya ba da haƙƙinsu da ke kanka ba abin wannan? me yasa? me yasa zama ta haka? saboda haihuwa saboda wahalan haihuwa eh mai yiwuwa wannan na ci amma hikimar da malamai suke yawan fada shi ne duk sanda mutum ya tashi yana ta ma iyayensa menene manufansa za ka samu manufansa shine ya wanye da su lafiya ko ba kama ne kamar jira yake su mutu ko ba kama ne haka na zahi duk sanda yake kyauta musu yana yi ne iya kokarinsa shine ya wanye da su lafiya amma su kuma fa a lokacin da suke renonka suke zama maka manufansu shi ne ka rayu ba jiran da suke kamutu ba ana gole hal wannan shine wannan wannan sai wannan na ga cikin himomi da malam suke yawan fada sai um, yace wa yumkinu al-istifada min hadha at-tanwi at-tanawu min ilaji dhaf al-iman zai yi mutum ya amfana da wannan wato nau'ukan ibada wajen magance raunin imani wal istikthar min al-ibadat kuma mutum ya yawaita ayyukan ibada allati tamilu ilayha an-nafs yawaita ayyukan ibada wanda zuciyarsa ke karkata zuwa gare shi مع المحافظة على الفرائض فرد كياية أيكم فريلا والواجبات لكما واجبي التي wanda allah بها wa ta'ala ya yi يا أمرني أكنسا saboda haka dole zaka samu akwai wani abu akwai wani abu na ibada wanda ranka na so to kai yi kokari ka dinga yawaita wannan tunda ranka na so kaga ba za ka gaji da wuri ba idan kana aikatawa yace haza bayan haka wa yumkin lil mar'i al muslim zai yi mutum musulmi idan sta'rada nusus al ibadat idan ya tattara nasoshin ibada an yajida anwa'an farida Zai ya samu wasu nayukan ibada farida wanda babu kamar su laha asa suna da tasiri da yawa wa ma'ani latifa da kuma hikimomi masu yawa sinaf akan akan rabutu kada la tujar tigara wanda mai yiwa ba za ka samu wannan tasiri a wani ibada ba yace wa hazani misalan yanzu zai bada misali guda biyu misali na farko yake rawa Abu Zar radiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Zar Allah ya karama yarda ya rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace sadatatu yuhibbuhumullah akwai wadansu mutane uku wanda Allah subhanahu wataala yana kaunan su wa sadatatu yushna'uhumullah akwai wasu mutane uku wanda Allah ya sane su azawajal ayyukizu mana Allah yana kin su yace amma salatatu alladina yuhibbuhumullah kaga wadannan mutane uku wanda Allah subhanahu wataala yana kaunan su sune wa ar-rajulu yalqa al-adu shine mutumin da zai hadu da maki a filin jihadi kira fil fi'ati wato a cikin jama'a an hadu jama'a biyu sun hadu a cikin yaki yace fayan yansabu lahum nahrahu sai ya ka masu wuyansa hatta yuktar har sai sun kashe shi au yufsaha li ashabi ko kuma Allah ya ba mutanen sa nasara mana in ya hadu da su a cikin yaki zai ba da kansa yayi yaki ko dai a kashe shi ko kuma Allah ya ba da nasara su ci galaba akan makiya to me irin wannan Allah subhanahu wataala yana kaunansa na biyu yace wal qaum yusafirun mutane ne suke tafiya suna cikin tafiya fa yakunu surahum sai tafiyansu a cikin dare sura shi ne tafiyan dare ya ce ya zulu surahun sai tafiyansu cikin dare ya yi tsawo yuhibbu ah, surahun hatta yuhibbu an ya masu arda, su yi ta tafiya cikin dare har ya zamanto suna so su gaji su eh, gajiya ya kama su har su zamanto suna so jikinsu ya shafa kasa bi ma'ana sun gaji suna bukatan su kwanta su yi bacci fayanzilun sai su sauka daga abun hawansu idan suka sauka dukkan su su sauka ne saboda me domin su yi baki sun gaci sun sha tafiya cikin dare to amma a wannan yanayin yace fayatanaha ahadu sai da daga cikin su ya ja gefe fa yusalli yi sallan dare duk da wannan gajiya da yake cikin fa, fa yusalli sai ya salla hatta yuqidhum li rahilin har sai ya tashe su domin su cikin tafiyan su mana shi bai yi baki ba yana cikin dare yana cikin sallah duk da wannan gajiya da yayi zai ci gaba da sallah har zuwa sanda sauran mutane za su sashi su ci gaba da tafiyarsa to me irin wannan Allah subhanahu wataala yana kaunansa saboda me ya fifita abin da ke wurin Allah sama da wato jin dadin jikinsa na uku yace wa rajulu yakunu lahu alja na uku shine mutumin da yana da makwabci yuzihi wanda yake cutar da shi yace yuzihi jawaru makwabcinsa yana cutar da shi amma kuma duk da haka fa yasbir sai yayi hakuri ala azahu yayi hakuri bisa ga wannan cutan hatta yufarriqu bainahuma maut har sai mutuwa ya raba su au au za'nun ko kuma tafiya ya kama shi ma'ana haka ne zai shiga da zama da sa yayi ta hakuri da shi bai yi kokari ya rama abin da yake masa ba yayi ta hakuri har sai da mutuwa ya raba su ko kuma tafiya ya raba su ko da shi yayi tafiya ya bar wurin ko kuma shi dayan yayi tafiya ya bar wurin so haka duk wanda zai yi hakuri bisa ga cutan makwabcinsa shi ma Allah subhanahu wataala yana kaunansa so haka waɗannan kaga ayyuka ne na ibada daban-daban kuma kowanne Allah subhanahu wataala yana kauna masu aikata su malam bai kawo karshen hadisin ba tunda ya ce mutane uku Allah na su, mutane uku Allah ya sane su su waye ne mutane uku da wanda Allah ya sane su karshen hadisin Manzali ce al-hallaf dan kasuwa mai yawan rantsuwa yana rantsuwa domin ya mutane su yadda da shi su saye abin da yake sayarwa mana ya mar da rantsuwa hanyar sayar da kayansa ina fata mun gane abu kada wallahi kaza ne wallahi haka nan da yake wallahi yana da kyau wallahi kaza idan dan kasuwa yana yawaita rantsuwa domin ya sayar da kayansa to Allah ya sane da wannan na biyu shine al-fakiru al-muqtal talaka mai girman kai shi ka ne ba shi da komai amma kuma ga girman kai to akan me yake girman kai to wannan Allah ya sane da wannan mutum na karshe albakhilu almannan shine marawaci ne gori asali baya bayarwa duk sanda kuma yazo ya bayarwa sai kuma yayi tama mutane gori to irin wannan Allah ya sane sai wannan shine misalin farko da malam ya bada na misal nabi yace ata nabi nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun wani mutum da ya zo manzo Allah ya shku kaswata kalbi ya kawo masa complaint na ke kasashen zuciyarsa wa kala lahu sallallahu alaihi wasallam ya ce masa atuhibbu an yalina kalbak kana so zuciyanka yayi taushi wa tudrik hajataka kuma ka riski bukatanka yake eh manzo ya ce masa abin da zaka yi shine me arhimul yatim ka tosa yama maraya wa aqwamsah rasahu in ka ganshi ka nuna tausayi gare rashi ta hanyar shafa kansa hakan da ka shafa kan yaro saboda kauna wa at'imhu min fa'amika ka ciyar da shi daga abincinka Ya yace yalin baka in ka yi wannan zuciyanka zai yi taushi wa tudrik hajjataka kuma za ka riki bukatanka bi idan kana taimaka ma mutane wannan zai sa zuciyanka ya yi taushi za ka samu wani farha a zuciyanka ina ba samun gane amma idan mutum ya zama to yana da kudi amma kuma mutane ba sa amfana da kudinsa za ka same shi yana cikin kunci duk da kudin da yake da shi ina ba samun gane za ka fi samun jin daɗi ne a lokacin da kake taimakon dan wanka ina ba samun gane yace wa hadha shahidu mubashir limawzu'u ilaji dhaf al-iman ita wannan hadisi dalili ne kai tsaye akan abin da ya shafi wato magance raunin imani har mutum ne ya zo ya tambaye manzala akan raunin imani manzala kuma ya ba su hanya da zai bi wajen magance wannan abu abu na gaba daga cikin hanyoyi da mutum zai bi ya magance raunin imani yace wa min ilaji dhaf iman daga cikin wato maganin raunin imani al min su'il khatima mutum zama yana tsoron mummunan karshe a rayuwarsa babu wanda ya san ya karshen rayuwarsa zai zama ko ba kamar mumini shine wanda yake tsoro ya zai kare rayuwarsa saboda mai shesa malam suke cewa al'ibratu bil abun lura shine ya ka kare rayuwarsa kun san wannan hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zaka ya samu mutum yana aikata aikin alkhairi aikin aljanna har sai ya rage tsakanin shi da aljanna gurgudan me gurgudan zirai ko ba ka wani gurgudan kamu na hannunka sai kuma abin da aka rubuta masa ya ya wuce sai ya aikata aikin mutanen wuta sai ya shiga wuta haka kuma zaka samu akaci saboda haka abun lura shine karshe ya kan kare rayuwarsa saboda haka mumini yana tsoron ya zai kare rayuwarsa malace alkhawfu ah, yace li'annahu me yasa wannan yana cikin maganin raunin imani ce li'annahu yadfa'u almuslim ila ta'a hakan zai tura mutum zuwa ga aikata aikin biyayya in kana tsoro ya zaka kare rayuwanka kullum zaka dinga kokari ka aikata aikin alkhairi domin ka mutu akan wannan aiki na yace wa yujaddidu al-iman fil qalb hakan yana sabanta imani a cikin zuciya amma su'ul khatima yace kaga abin da ya shafi mummunan karshe fa asbabuha Sababin sababinta yana da yawa abin da ke jawo karshe mummunan karshe yana da yawa minha daga ciki akwai zaful iman akwai raunin imani raunin imani yana sa mutum yayi mummunan karshe wal inhima fil ma'asi haka kuma mutum ya nitse a cikin sabo duk wani aikin laifi yana aikatawa to wannan zai iya kai ga ya kare rayuwarsa a cikin waɗannan ayyuka yace wa kad zakara nabi sallallahu alaihi wasallam lidhalika suran manzala ya ambaci misalai daban-daban na irin wannan mithil qawli misali fadin manzala sallallahu alaihi wasallam man qatala nafsahu bi hadidati duk wanda ya kashe kansa da ah, da hadida karfe na'am wanda ya kashe kansa da da karfe fa hadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi min nar jahannam to wannan karfe yana na a hannunsa zai ci gaba da sukan cikinsa da shi a cikin wutan jahannama khalidan mukhalladan fiha abadan zai dawama cikin wutan jahannama a haka wa ba shariba summan wanda ya sha guba poison fa nafsau ya kashe kansa fa huwa yatahassahu fi nari jahannam to zai ci gaba da shan wannan guban a cikin wutan jahannama khalida mukhalladan fiha abada zai dawwama cikin har abada wa man taradda min jabalin wanda ya fado da kansa daga kan dutse ya hau kan dutse ya jefa kansa kasa fakatala nafsahu ya kashe kansa fa huwa yataradda fi nari jahannama khalida mukhalladan fiha abada to zai ci gaba da fadowa daga sama a cikin wutan jahannama yana da wama cikin har abada wannan hadisi yana nuna yana nuna haramcin mutum ya karbi ranka. haramu ne ko mi halin rayuwa ko me zai faru da mutum kada mutum ya dauki so da ranka ba naka bane amana ce Allah ya baka ina fata mun gane saboda ko me ya faru da kai ko min talauci ko min wahalar rayuwa ko min matsalolin rayuwa kakka dauki ranka ina fata muka da kwanakin ba a Najeriya ana ta samun mutanen da suke ta kashe kansu ko ba ka wane a Lagos sai ga mutum ya je kan gada sai ya jefar da kansa cikin ruwa ya mutu a wani ma da ya yi zuwa fa ya yi da jeep dinsa don kasancewa ba ba bane matsalarsa da jeep ya zo babban jeep ya faka ya hau kan lagun ya jefa kansa cikin ruwa sau da mai babu imani a zuciya rashin imani ne kwanaki ma wata yarinya a haushiya a arewa ita ma haka nan ta dauki ranta ta bar wasiƙa zuwa ga iyayenta ta ce iyayenta sun kunta ta mata a rayuwarta ta kashe kanta saboda jahili haramu ne mutum ya kashe kanshi an gane haramu ne mutum ya kashe kanshi amma waɗannan nusus da suke nuna cewa mutum zai shiga wuta mutuka mutum ya aikata yana halin musulmi to ba zai dawoma cikin wuta ina fata mu gane manan su shine yana karkashin ikon Allah subhanahu wataala to da inda mutum yana tare da imani to ya mutu akan wannan imani ko da ya shiga cikin wuta ba zai dawoma ba ciki karshen lamarin sa shine zuwa ga aljanna ina fata mu saboda hadisai daban-daban da yawa da suka nuna Manzala zai yi shafa'a Da duk wani da yake cikin wuta wanda akwai misalan zarra na imani a cikin zuciyarsa Allah zai mutum mala'iku su je su neme su ga baki da bayan an gama sarkake su na zunubi da suka aikata za a kwashe su a fitar da su a kai su cikin aljanna da amma idan mutum kafiri ne dama ya zo kuma da kiransa to shine wannan hadisi zai hau kan shi zai zawama cikin wuta khalidan mukhalladan fiha abada Allah kiyaye mu sai yace wa kadi حدثت في عهده صلى الله عليه وسلم وقائع من هذا yace a zamanin manzo Allah an samu iri wannan an samu wadansu da suka dauki ransu a zamanin manzo Allah fa daga ciki kissatu rajul allazi kana ma askar muslimin akwai labarin wani mutumi wanda ya kasance tare da sojojin musulmai yuqatilul kufar wannan mutumin yana ta yakan kafirai kitalan lam yuqatilhu ahadun mithluhu irin yakin da babu wanda ya yi da wannan yaki a cikin sojojin gaba kida ya yi kokari sosai wajen yaki har mutane suna ta yawan magana a kan suna mamaki irin kokarinsa sai magana ya kai kunne manzo Allah sallallahu alaihi da fa kala annabi sai manzo Allah yace amma min ahalin na. wannan fa mutumin dan wuta ne shi dai musulmi ne yana kuma jihadi amma kuma Manzala Allah ce dan wuta ne wannan magana Manzala Allah yi. yace fa tatabbahu rajulun minal muslimin sai wani mutumin daga cikin musulmi ya dinga bibiyar lamarinsa yana so ya gane ta yaya za a ce mutum mai irin wannan kokari a jihadi kuma a ce karshen sa da wuta ne sai ya dinga bibiyan sa cikin yaki yana ta bin ya gani ya zai kare rayuwarsa yace fa asaba rajulu jurhun shadid sai wannan mutumin mai wannan yakin sai aka ji masa ciwo mai tsanani ciwo mai tsanani sai ya kasa hakuri yace fasta'jil al-maut sai ya gaggauta mutuwa fa wada sayfahu bayna sadiyai sai ya sanya takobinsa a tsakiyan kirjinsa a tsakiyan nononsa guda biyu mana anan wattaka alai sai ya jingina kai fa kasam naso ya kace kansa kagan duk da wannan aikin da yake aikatawa amma kuma manzo Allah Allah ya masa wahayi cewa wannan mutumin da ne. ina wata magana saboda me ya kace kansa saboda ka zai shiga wuta a yi masa azaba amma karshen lamarinsa shi ne zuwa galjanna aljanna insha Allah matuka ya mutu akan imani yake wa aswalun na fi su'il khatima kasira halayen mutane game da mummunan karshe yana da yawa tattara ahlul ilm adala mina malamai sun rubuta abubuwa da dama kai yadda mutane suke mummunan karshe a rayuwarsu wa min zalika ma zakarahu ibnu qayyim rahimahullah daga ciki akwai abin da ibnu qayyim ya ambata cikin littafinsa cikin kitab ad-dawa dawa shine sunan littafin Ya ce an qila li ba'dihim an ce ga wani mutum inda mauti a lokacin da ya zo mutuwa an ce masa kula ilaha illallah ka ce la ilaha illallah fakala na la an aqulaha sai ce ba zan iya fadaita ba gashi yana cikin lokacin mutuwa an ce masa ka ce la ilaha illallah ce ba zan iya fadawa a haka kuma ya mutu bai fada ba kaga wannan mummunan sarki. ne wakila li akhar haka nan kuma an ce ga wani mutum daban kun la ilaha ka ce la ilaha illallah fa ja'ala yuhzi bil gina a maimako ya ce la ilaha sai ya fara rera waka kaga irin <laughs> irin yaran mu yanzu da suke <laughs> da suka hada ce wakoci daban-daban na fina-fina da suke kallo mai yi wa yanzu da kacce jama mutum la ilaha ya fara waka Allah ya kiyaye wakila li tajiri an ce ga wani attajiri dan kasuwa mimman alhatu tijaratu daga cikin wanda wato kasuwancinsa ya shagaltar da ya shagaltar da shi alhatu an zikrillah ya shagaltar da shi daga zikirin Allah lamma hadaratu alwafat a lokacin da mutuwa ya zo masa an ce masa kul la ilaha illallah kace la ilaha illallah faja'ala yaqulu hadhihi qita'atun jayida wa hadhihi ala qadri hadhihi mushtaraha raqis hatta ma har ya mutu an ce masa kace la ilaha illallah yace me fajar ya kulu hadi kitata yace wannan mai kyau ne wannan gurgurdan kudinka wanne kuma kudin ne sauki zai zai ana abin da ya saba yi a kasuwa shi ne kuma fada har ya mutu ya kasa ce la ilaha illallah wato ransa na wurin kasuwancinsa ya kuma yana cewa wannan mai sauki ne wannan kuma gurgurdan kudinka wannan kuma kaza haka ya dinga fada har ya mutu ويروى أن بعض الجنود الملك الناصر an rawaito kuma cewa wani da cikin sojojin al-malik al-nasir sarki nasir wanda da sarakuna ne nazala bihi al lokacin da mutuwa ya zo masa fa ja'ala ibnuhu yaqul lahu sai dan ya tace masa kul la ilaha illallah kace la ilaha an maulaya yace sarki nasir shine majibin a maimako ya ce la'ila ilama ba a ada alayhi kau sai aka maimaita masa wannan magana yaro ya maimaita wannan magana ce masa ka ce la'ila Allah wa abuhu yukarrir an nasir maulaya ya shi ma yana ta maimaita nasiru shi ne majimicina an nasiru maulaya nasiru shi ne majimicina sun ma har hare mu. a gani to kaga irin waɗannan mutane masu biyan siyasa wanda suke nuna yan me za su yi saboda yan siyasa muna ji masu tsoro in su zo mutuwa a bai hukumar sai la'ilayen lasu kuma jiran yan siyasa ne wakila li aka haka da kuma an ce ma wani shi ma kun la'ila ilallah ka ce la'ila ilallah fa ala ya kulu sai ya dinga cewa addaru fulaniya aslihu fiha kaza gidana na wuri kaza ko gyara wuri kaza a ciki wal Alfulani al fulani if'alu fi kaza gona wuri kaza ku yi abu kaza a ciki ka ne? an ce masa laila shi kaddarorin sa da ya dinga tunawa mota na ku gyara abu kaza a ciki gida na ku gyara abu kaza a ciki gona na ku gyara abu kaza a ciki shine abin da ya kuma cewa wakila li ahad murabina inda mawdi haka kuma an ce ma wani daga cikin masu cin riba al muradin masu ba da bashi da Eh, interest akai shine murabin masu cin riba da ya zo mutu an ce masa kun la ila illa ka ce la ila Allah fajala ya kulu asharatu bi ahadi ashara ya dinga cewa zan baka goma ka bani goma sha daya riban da ya saba ci shine kawai abin da ya fada masa a bakinka. sa yuqarriruha hatta mata haka ya dinga maimaita ta har ya mutu wa ba'dhum qad yusawwidu launuhu wasu sun zo mutuwa sai launin su ya kuma baki aw tahawwal wajhu an al-qibla ko kuma ka gan fiskan sa ya juya daga al-qibla duk nan alamomin mummunan karshe ne ala kul hal abubuwan da ke jawo mummunan karshe suna da yawa wadannan ka danne daga ciki to amma abin da ya shafi fada ma mutum ka ce la ilaha illallah malamai suna ba da shawara idan mutum ya zo yana cikin halin mutuwa kakka ce masa kun la ilaha ka ce la ilaha kai sai haka idan ka ce masa to me yiwa irin wannan ya same shi ko kuma ya tsorota saboda mai kasa idan mutum na cikin rashin lafiya ka zo ka ci masa wani ka ce la mana ka masa hukunci mutuwa kenan ko ba kama ne zai ce kenan mana kana nufin mu ni kai na yanzu kawai mutuwa ta zo mu sai ya tsorota bai zai faɗa ba to shi yasa idan aka samu mutum a cikin hali hali na rauni na wahala alamu sun nuna cewa ba lalle bane rayu to sai dai mutum ya na kusa da shi ya dinga yawaita zikiri la ilaha illallah ba wai kai sai ya ce masa wani ka ce la ilaha illallah ba hmm. ina fata mun gane kana zaune tare da shi ka dinga yin tasbihi ka dinga yawaita la ilaha illallah mai yiwa yana jin ka idan Allah ya nufe shi ya kare rayuwarsa da la ilaha sai shi ma ya fada ina fata mun gane amma dai kai sai ba za ka zo ka ce masa ka ce la ilaha illallah ba haka wa qala ibn al-jawzi rahimahullah imam ibn al-jawzi Allah ya masa rahama shi kuma yana cewa wa laqad sami'tu ba'd man kuntu azunnu bihi kasratu khair yace hakika naji wani daga cikin wadanda ina masa zato alkhairi wa huwa yaqulu fi layali mauti ji shi yana cewa a daren da zai mutu rabbi huwa za yazlimuni wannan ubangiji na ya zalunce kuma yana cewa ubangiji ya zalunce ni yake ta'ala Allahu an qawlihi Allah ya daukaka bisa gari wannan akan wannan magana yace fattahama Allah bi dhulm yana tuhuma Allah da zalunci wa huwa ala rashin maut alhali yana kan gadon mutuwa wannan wani irin karshe ne yana ya zo karshen rayuwarsa a maimakon ya mutu yana tsoron azaman Allah yana fatan rahman Allah ya zama to baina fakan wannan sai ya koma yana tuhuma ubangiji da zalim kaga ya karyata alqur'ani tunda Allah ya ce inna Allah la yazlimu mithqala dharra Allah baya zalimi ko da nan mithqala dharra ne kuma kala ibnu jawzi sai ibnu jawzi yace rahimahullah yace falam azal munza'ijan ban gushe ba tunda na ji wannan abin ya faru ban gushe ba ina cikin damuwa musamman bi tahsil idata idatan wato na ci gaba da damu da damu akan yanda zan yi shiri saboda mai shirin na na iddatar a hadar yau irin shirin da zan hadu da shi a wannan wanda zan hadu da wannan ranar da shi na ci gaba da yin tanadi saboda wannan ranar mutuwa na ina fatan gani saboda mai abun abun abun abun tsoro ne kaga mutum ya zo mutuwa yana furuta irin wannan magana yace wa subhanallah kam shahada na min haza ibran yace sarki ya tabbata ga Allah nawa nawa ne mutane suka halarci irin wannan abun abun darasi daga cikin irin wannan abu wallazi yakhfa alaihim min ahwalil muhtadirin azam wa azam wasu abubuwa ma wanda ba su sani ba game da masu mutuwa ya fi wannan girma mana mutane sun ga irin wannan da yawa da dafa wanda ba su gani ma sun ma fi yawa sama da haka saboda haka mummunan karfe yana da sababi da yawa wannan kadan ne daga cikin su saboda ka ya kamata mumini ya kula da wato ya dinga tunanin ya zai kare rayuwarsa saboda al'ibratu bil khawati abun lura shine yanda mutum ya kare rayuwarsa ina fata mu gane Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu Allah ya sa mu yi kikkiawan karshe a rayuwarmu zan mu tsaya nan abu makaranta dai alewa sa, inda kuma kai kuskure Allah ya sai mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

raka biyu ala hal abinda ake nema shine mutum ya samu raka goma sha biyu a yi yana ba samu gaji ya tabbata manzala sallallahu alaihi yana raka biyu yana raka hudu bayan sallan azhar yana kuma raka biyu bayan sallan azhar raka hudu kafin sallan azhar mun karanta hadisi yanzu ko ba kawai raka hudu kafin sallan azhar raka biyu bayan sallan azhar a ran idan ka hada wannan da rakatin su ya zama nawa ya zama takwas in ka yi biyu kafin lasar manzala yana yin biyu kafin lasar in ka yi biyu kafin lasar ya zama nawa ya zama goma in ka yi biyu bayan salar magariba ya zama kuma sha biyu a gane da haka ala kuli hal ne yiwuwa akwai wannan riwayar a gare ba zan karya ta ba kai sai ko ce ba haka wani inda ya tabbata hadisi ya tabbata da wannan fine babu ne abinda ake nema shi ne mutum ya samu raka goma sha biyu a rana wannan kawai a ba roito cewa manzo Allah ya yi wannan ba wata duha ana yin shi ne tsakanin lokacin da rana ya fito har zuwa kafin zawali Zan raka inda mutum bai yi ba to ya hakura ya bashi abinda nasi ya tabbatar manzo Allah ya wuce shi ya zo ya maimaita shine raka biyu da yake yi a bayan sallan azar shi ne ya zo ya yi aikata shi bayan sallan lasa amma ba wani alikula kaya gurgar ne sai alagar ruwa yana da duration a idan mutum idan mutum yana cikin rashin lafiya ya zo dab da mutuwa sai aka dinga fadin la ina Allah kusa da shi har ya fada wani suka ce in har ya fada ko a yi shuru a gane kada a bashi ya sake wani magana kuma sai zama to shi ne karshe maganarsa to amma idan lokaci ya yi tsawo har ya zo ya sake wani magana to sai a sake maimaita kuma ka gane a haka za a yi ta yi tunda ai ba wanda ya safar da zai mutu kuma ka za a yi ta yi ya dinga yi duk sanda aka samu kuma bayan ya yi magana to bayan lokaci a sake yi kuma har sai a samu ya zama to la ilaha illallah din shine karshen magana ta a baya aiwa wani sura ya gudu yawa idan manzan sallar yana cikin tafiya to galibi rawati baya yin su baya yin nafi filin salloli mana wannan raka hudu muka ce kafin sallar azar raka biyu bayan sallar azar raka biyu kafin sallar azar duka baya yin su abinda yake yi shine a shafai da wiki ina ba da amma sauran na da yi ba baya na idan ba yana yi ba ne domin ya sayar da kayansa to ba shi da wannan hukunci amma hakan ma ba abu so bane a shari'a makruhi ne wannan ina ba dangane daga wannan mutum ya zama to ah, ya zama to yana yawaita rantsuwa ba ina ba dangane Allah subhanahu wa ta'ala ya cikin alqur'ani la yu'athibukum Allahu ah, billaghwi fi aymanikum a gairi wannan rantsuwa ya zama lagu a garin tsoron Allah baya kawo mutum da irin wannan amma dai ba ba so na ya ga kuma wannan fi muhimmanci duka suna da muhimmanci idan muka ce wanne ne ya fi lada to za mu iya ce wanda ya fi lada shine litini da alami so da mai aika mai azumin litini da alami kullum a wata azumi nawa zai takwas kuma kuma ne wannan kuma ya koya guda kawai sau ka wannan ya fi wannan ai wannan ai wannan wannan wannan ne wannan daraji ne mai zaman kanci sai kabili eh, shine raka biyu kafin sallama ka gane kabili shine raka biyu kafin sallama ba'adi shine raka biyu bayan sallama ana kabli ana ne idan mutum ya rage wani abu a cikin sallah ana fa'adi ne idan mutum ya kara wani abu a cikin sallah ina ba zama gane kowanne daga cikin su a tayya kawai ba a yin tayya sallama kawai ake yi ka gane idan misali ka rage wani abu a cikin sallah san darasi ne babba ka gane idan na ce ka rage wani abu ba wai kowane abu bane ka gane akwai abin da zaka rage wanda kabili ba zai dauke maka shi ba dole sai ka kawo shi sannan ka yi kabili saboda haka darasi ne babba almuhi idan ka rage wani abu wanda yake ba rukuni ba ne a sanda now eh mun taka idan ka rage wani abu wanda ba rukuni ba ne, ka rage wani abu da yake a wajibi ne a gane to misali sayya na farko a ran sayya na farko za ka mata ka zauna ka yi sayya sai baka yi ba ka tashi sai idan ka tashi to ba sai ka koma ka je ka zauna ba ka ci gaba da sallah idan ka zo raka na hudu ka gama in kai tayya kafin kai sallama kaga da sai kai kabbara kai sujjada ka sake tashi kai kabbara kai sujjada idan ka tashi daga sujjada na biyu to ba sai ka sake yin tayya ba sallama kawai za ka yi ka fahimci ba na to ka ba yin tayya ga sujudu bi, haka na kuma ba yin tayya a sujudu ba shi kuma ba dai idan ka yi kari a cikin sallah ka ne to shine za ka kara a misali ya kamata ka yi raka hudu ka manta kai raka biyar a ranar to idan ka zo karshen sannan ka za ka yi sallama sannan kuma ka yi kabbara ka yi jada biyu sannan kuma ka yi sallama na'am ni ya yana zuciyar da kawai ka yi ne za ka yi sujada ka bi kuma kawai ka yi akwai wanda ba samu kashi na ka kawo dalili ka faɗa na annabi da kuma ka kafa da su kuma mai dalili su kowa gaba ne ko ba gaba da ya kawo magana ya kawo magana annabi ko ba gaba da da zo kuma kace wasu mutane su kuma su za mu yi magana annabi za mu <laughs> nan da magana manzara sallallahu ya gani wani ya ai ya yi da yi magana ba wannan shine ikrar ka gane ko ai ai hadisi da aka ce hadisi ya hada abubuwa guda uku magana manzan Allah da kuma aikinsa da kuma abinda ya gan wani yayi ya tabbatar da shi akan wannan aiki wannan shine hadisi saboda wannan yanzu na misali na na hadisi na manzo Allah ya tabbatar da mutum a aikin sa saboda ya halatta matuka mutum bai zo masallaci da wuri ba an riga an tada sallah to in ya zo ba zai ce bari in koma gefe na raka ta shi kafin shiga sallah kai sai ya shiga sallah ya sallah sube in an gama sai ya tashi ya tashi fa Thank <laughs> Shida sai ya yi su, misali yanzu na Monday ya fado ranar goma sha hudu, goma kama ne, sai azumi da niyan azumin litini da kuma niyan ayyamul bi sai samu lada biyu. Amma jira na? ba za ka yi dutse ya ka kaje a magana mutane ba ba ba jini shi ba gara ne wannan yana da yawa cikin jini shi. misali yanzu da wani misali kuma baka idan mutum ya salu da iyalinsa a ranar juma in yanzu zai wanka akwai wankan juma akwai wankan janaba yanzu zai wanka biyu kenan tsawon kadar zai da niya biyu kuma sai ya samu ladan yi wankan janaba da ladan wankan juma aiwa jikar ko Allah ya samu dace salamu alaikum wa rahmatullahi